وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon haduwa a markaz ahalu sunna da jama'a wanda ke ngwalkar kada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna juma'a 18 ga wata na jimadar sani ko jimadar akhira hijira shekara 438 wanda ya dace da 17 ga wata na uku shekara 2017 a sati da ya gabata muna cikin bayanin annabin allah hud mun zo mun tsaya aya ta 68 ta wannan sura bayan bayani da ya maida ga jama'ar shi sun tome shi da maganar karya da maganar wauta duk wannan dai ya ture maganar babu wauta tare da shi kuma balle maganar karya shi dai yana isar da sakon ubangiji ne kuma ya gaya musu cewa iya mai musu nasiha ne kuma amini ne na saƙon Allah nan muka tsaya insha Allah za mu tashi kenan a yanzu aya ta 69 ta wannan suratul araf كمان تجد سورة الاعراف آية ستين لتالة زي متاشي إن شاء الله بسم الله الرحمن أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulun minkum Allah subhanahu wataala na bamu labarin annabi Hud salam yana magana ga mutanen shi cewa awa ajibtum shin kuna mamaki ne kinan wurin mamaki a wurin da bai dace a yi mamaki ba me abin mamakin an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulun minkum me abin mamaki cewa Allah ya sakar da wahayi ko galgadi daga galgadi ya zo muku daga wajen ubangijinku wannan allah ya sabkar da wannan galgadin akan wani mutum dan cikinku kun san shi ba bako ba ne ba gare ku wannan ku kenan nan ba wani abin mamaki sabkar da wahayi ga wani daga cikinku kuma wannan manzo da ya zo gare ku ku Dan ya muku galgadi ne kenan akwai abin da zai biyo baya idan muku amsa wannan kira ba liyunzirakum dan muku galgadi dan haka wa zukuru idh ja'alakum khulafa min ba'da qaum nuh sai ke musu wata tunatarwa ku tuna wata ni'imar Allah da ya muku yanda ya sanya ku khalifa masu maye kasa a bayan mutanen nuh me ya kai nan akwai jan hankali me ya mutanen nuh me ya halakar da mutanen nuhu kaga su ma a taunin kai ne game da wulakantar da annabin Allah suka ƙi yarda da wani sako da Allah ya aiko wannan manzo ya zamna a cikin tsawon shekaru dubu ba hamsin iya ta kalgadi kaman ba a komi kaman ba a komi suna gaba abin da za yi abin har ma ya zama jiki amma Allah ya halakar da su yanzu bayan su yanzu ku ne kuka zama to khalifa masu mai kasa masu mulki a saman kasa kenan bayan wannan bawan Allah kenan nan akwai jan hankali yanda kenan su ma haka ta zo ta huce suna ga shi ba abin da za a yi har azaba Allah ta zo kenan ana muka she ku tuna ku kun biyo baya ne ku zama mamaya bayan an halakar da mutanen nu kuma yace wa zadakum fil khalqi basta kuma ya ƙara muku girman jiki ya muku halitta daban da ta sauran jama'a ya yi ku manya masu gangan jiki babba nan yan uwa akwai jan hankali kwarai domin nan da ya ba su labari eh, magana hud shi ma annabi ne cikin wani kuma mutane suna cikin wata ni'ima ta Allah ta lahiya da girman gangan ciki da ni'imomi da Allah ba su sai ki tuna su wani abin kai rude ku ai wasu kaman ku sun gabata sun huce kenan kuma abin na zawa sai ke jan hankalin su fazukuru ala Allah fazukuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah da suke cikinku daga ciki ne ya ambato musu irin wannan na maganar gangan jiki sanimomi allah masu ni masu yawa wanda allah mamu labarin irin karhin jiki da ya basu da ni'ima da ya basu ta arziki hatta ka suna alfahari da gine-gine أتبنون بكل أتبنون بكل ريع عام آية أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون نهاية ساعة الله كتشوى أتبنون بكل ريع آية تعبثون يا مزيان كلينزو كون شغالة دني إمرأة الله دي باكو kun sa جنة جنة كورم bi kulli ri'in ayatan ta'basun kurin wata babban hanya babban titi a zo kurin a yi gini na kasaita a gwada wannan gidan wani ne kura ta'basun kuna wasa da rayuwa kura kurin don gadara da isa wata takazinu masani lalakum da karanta kuna rike nan me masani a nan wata takazinu masani a kuna rike manya-manyan gine-gine la'allakum takhaludun kamar kun zo zama a gidan duniya in wannan idan ka diba ana magana ne ba magana gini ba alfahari da ba da gaba da wannan gine-gine da sa su ne kurin su a gwada isa wannan gidan wane ne gidan wane ne kamar da wa wakana a yau ga wasu a yau kurin su a ce gidan wane ne kuma yawa ko kamar da ke da a can da kala ya musu zargin neman babban titi a yi babban gida ko an za ka diba inda gida ke daraja kan babban titi yana a cikin lungu halin mutum ne tunan abin zargi dokan wannan abin shine a gabanka ka sa ga kurin kai burin ka wannan abin kadai shine wata ruwaya wata ibn kathir ya kawo ta kuma kai na ga abu sa kalwani ya tabbatar da sanadin hadisin cewa wata rana abu darda yana raye a dimashq a garin guta wannan labarin da bangaren guta a yau tana cikin manyan garuruwa na kasar syria shi ma irin lura da ya yi da mutane kurin a yanzu sun sa gaba da gine-gine da gwada mana gwada isa da gine-gine da magana shibka itace ka hanya kurin a zo a yi layi a yi itace iri na filar na abin sha'awa da gine-gine he ga irin wannan abin a wancan zamani takalar a wannan ruwa ya disnati na hassan ibn kasir da kashi sai abu darda ya zo ya sa ya shela a masallacin dimashq ya ala dimashq ya aka taru aka taru a masallaci sai yake kira cewa ya ala dimashq bayan an zo an taru irin da ake hudu ba ya godiya ga Allah ya yaba Allah sai ke cewa ala tastahayun ala ta jama'una ma la ta'kulun wa tabununa ma la sukunun wa ta'maluna ma la tudrikun innahu قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويعملون فيدينون فأصبح عملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبحت مساكنهم قبورا ألا إن عادا ملكت بين عدن وعمان خيلا وركابا فما يشتري مني ميراث عاد بدرهمين abin da yake hudi bayan ya sun taru a masallaci yake cewa ala ta stahiru cin ba jin kumya ba kwa jin ala ta stahiru ba kwa jin kumiya ta ma la ta akulu kuna tara abin da ba za ku ci ba wata banuna ma la ta sukunun kuna gina abin da ba za ku zamana a ciki ba kurin da alfahari wata amalu ma la tudrikun kuna kuna gurin abin da ba za ku riska ba yake ce musu innahu kada kan ta kabala kum kurun kayan kuwa ba kun kan ku aka fara ba an yi na al'ummomi kayan ku wani al'ummomi su ma ya jama'un fay'un suna tarawa su ɓoye su tara su ɓoye waye su ɓoye suna gine-gine su samu nutsuwa da shagala da wannan gini waye amalun fayutilun suna tsawaita gurace-gurace haka wannan abu ya shagaltar da su a tara a ɓoye a gina a rika alfahari da gurzu iri wannan suna cikin wannan hali ta wa'annan mutane fa'asa ba amalu magurora sai gurin da suke yi aka waye gari ya ruɗe su dalilin wannan gurce-gurce ya ruɗe su ma'ana ya shakaltar da su da abin da ke gabansu wa asbaha jam'un bura sai tarawa da suke tarawa su he ta zamanto sababin halaka gare su wa masakin masakinhum kubura yau gidajen nasu da suke alfahari su suka waga suka koma kaburburin su sun zamanto kaburbura ce ku tuna inna adam ku tuna adam ada adawa sun mulki tsakanin umman da adan wanda san kasar yaman da kasar amman ta zama ce jordani yankin da wani muhadi ne ya ce adawa sun mallaki mulki tsakanin amman da adan duk wannan kurin dawakai ne da dawakai da raƙumma abin hawa da kurin ya ce a yau wa zai sayo min gadon adawa da dirhami biyu ina suke He labari kurin nan mai wajen hankali ne duniya kar shagaltar da mutane su ma adawa wadata ce jin daɗi da ƙarfin jiki da layya da wadata ya shagaltar da su suka yi taurin kai kan ibadar Allah shi ne jin hankali kurin kenan wani abin kai ya ɗauki hankalinka nan shi ne wani annabin Allah ya ja hankalinsu na kutuna ni'imomi da Allah ya muku ya sa kuma maya khalifa bayan nuhu ya ƙara muku ƙarfin jiki da girman jiki na haka ke kashe fasukuru ala Allah ku tuna ni'imomin Allah la'allakum tuflihun don ku samu rabu ku samu rabo ta wajen Allah kidan wannan tun da ni'imar Allah da ya maka iya sa ka komawa godiya ga Allah subhanahu wataala cikin wata ruwaya wadda Imam Bukhari ya rawaito Imam Muslim ya rawaito manzon annabi manzon Allah yake ce musu sahabbai la tanzuru ila man ila man asfala minkum la tanzuru ila man faqakum wanzuru ila man huwa asfala minkum fa in ajizan Allah ta zuru ni'mat Allah alaikum ma'anar da ruwa yake cewa kadda la zuru ila man faqakum kakku diba kalmar harko umarni ne unzuru ila man asfala minkum ku diba na kasan ku kullun ka cikin jin dadi ka cikin matsala diba kasa da kai wanda kai gahi shi kullun ka tuna wanda kai yace wala tanzuru ila man faqakum kakku diba na sama da ku yin haka ajadar Allah ta zuri mata ya yayi muku kusa da kakku kakku raina ni'imar Allah kenan kullun ka tunna ni'ima da Allah maka an ka diba yau baka da kobi wani iya nan a kwance iya neman lahiya kur'an. babu layi neman ta yake kuma akwai kun sani sai dai akwai wanda yau abin da ya mallaka na dukiya mai yawa inda ya san zai iya badawa a bashi lahiya zai bada ya je horon shi ya je amurka kuma ko ka san ko ka je ma baka da maganin a can an kashe ka wannan inda ya ce ka bada abin ka mallaka baka lahiya zai bada amma babu kai Allah ya baka lahiya garas ka ci ka sha ka bara ka hado amma wai ya wata bukata kurin baka samu ba gaskiya mu da abin garin ya rikice kai mu da gaskiya ko wace mu mi ma rakiya duniya rakiya muka yi ya baka lahiya ba komi wanda wannan kudin ka su wallahi a ɗauke ma wani lahiya da gudu za ta gata a bani amma ina ga sunan kana kallo a gabanka ga duke ga komi kuma an je an dawo da cutar karshe ma a bar duniya kuma a bar dukiyar haka na mutum ma Allah godiya kullum ka rika diba ƙasa da kai ya yi baka damar godiyar Allah kenan ana son godiya ga Allah ganimar Allah kenan shi ne ka hankalin hankalinsu ku tuna ni'imomi da Allah ya muku don ku samu rabauta mai ce kuma a gaba me suka ce su ƙwalo a ji ta na lina abudan maha wahda huwa na zara maka na ya abudu a ba una fatina bi ma ta iduna in kunta mina sadiqin ku ji yan wa duk wani bayani ne amma ga amsa su ƙwalo a ji ita na lina abudan maha wahda wannan zaru ma kana abu da aba'una yanzu kai muhammad ka zo ne kai hud ka zo ne mun wanka kurin mu bauta ta ma allah shi kadai ka zo ne ka sanya mu bauta ma allah shi kadai wana daru ma kana abu da aba'una mu bar abin da uwayenmu suke yi mu bar gadon mu bi ka haka ce manzo allah ba aj'al alata ilahan wahida in hadha shay'un aka sace manzo Allah annabi ya wannan kira suka kike mamaki ya Muhammad kana so ne aj'al alata ilahan wahida so kike amma da ilaha daya shine mun ga matsalar su so ne kake kaji wa shi abun abun hadi abun gori abun mamaki yanzu kai so kurin kake bauta ta mu Allah shi kadai wa nadar ma kana ya abudu abauna mu bar abin da uwaye muke bauta mu kurin kai hudu shine mun hokka in dai wannan ne fa'atina bi ta idana in kuta na sadiqin abinda kake wani azaba ka azabar abinda kake tare azaba kan ce kai dan wannan ne mun waka in dai mun waka mu bauta ta mu Allah shi kadai mu bar bautar uwaye da kakau da mun gada muna yi kidan mu bar gada mu in wani ta mun waka to ka azabar fatar ma iduna ka zo da abin da kake mana alƙawari fatina bai mata iduna ka zo da abin da kake mun alƙawari za a mun mun kawo ce za mun azaba akwai azaba Allah ka azabar in har gaskiya kake a kawo ta adam subhanallah in wa kullum kaka yi mamaki raddi na marasa imani jiwai wani mai gungu ce Allah shi ne mun gaskiya ne a su a ka azabin ne me ne wa duk suna ga wace me ne sab kullum mutane wanda ci karbata kaka yi mamakin shi iya karbata dumu dumu amma wai shi shi ke kai kake kai mai kina shi tsira ɗaukan gaki kai ne batacce haka suna da cikin mutane shi a wajen su batacce ne kunan kuma ƙarya ce ki an haka azabal a ka azabal kuma misali sai suka ce ai suna wannan magana dan suna ga cewa ba haka bane babu azabar shirme ne sai suka ce ya ka azabar dan gaskiya ne yaqinin su cewa bai kan gaskiya suka nema ya ka azabar dan gaskiya ne yanzu abin su gina me ba su amsa shi kuma قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين yanzu amsar da ya ba su qal ad waqa alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab wannan abin da kuke nema ayan kare cewa hakika azaba da hushin ubangiji sun tabbata a gare ku a tujadilunani fi asman samaitumuhu tumu wa uku, in za ku rika rigima ku rika jayayya da ni a kan wasu sunayen abun bauta wanda ba Allah ba wanda da ku da uwayen ku sa musu wannan suna da matsayin abun bauta na ke akwai abu mamaki abu wanda da ku ganku da ku da in za a kasa kuje mana jayayya ina kira zuwa ga Allah kaɗai ta Allah shi kaɗai amma ku kuna kuna na, kuna kira na akan bautar wani Allah akan abin da ku kuka musu wani suna na ila dan haka yace kenan abinda ma nazala Allah ya musu abinda ba wata hujja daga Allah kenan Allah bai sabkar da wani wahayi ba bai sabkar da wata hujja kansa ba ku ne da uwayenku kuka kirkira kuka mai da sa abin bauta kan wannan ake gaddama da bin Allah da kai ta Allah da ibada in dai haka ne fantaziyo inni ma'akum minal muntazirin yanzu ku tsaya ku tsaya ku yi jira kuna cewa ƙarya ce shi ba gaskiya bane ba ina muku shan azaba akwai azaba fa akwai azaba tana zauwa, in ku imani ba azabar Allah za ta zo kuna cewa ba haka bane to ni da kun za a tsaya a yi jira a ga waye zai gaskiya in wa kan haka can cikin haka in wa wani wazin da ya tayi ya tayi ba suna kaman ba gaskiya ba ne kunin ran nan Allah ta falamma ra'ahu arada mustaqbal awdatim qalu hadha arada mutirna falamma ra'awhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمرها فأصبحوا لا بأمر ربها بأمر ربها تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين أن وإياتك وأن كرا سنة غشر ميني با غسكيا بني ana nan kunin nan dama ce an samu hori yanzu nan kun sai ga giligije hadiri ya gama gangamu ɗora ga gaba kina kina gashi ne ya kamo hanya alakta falon mar'au aridan mustaqabila audiyatihim qalu hadha aridun mumtirna da suka ga wannan azaba ta zo ta huskanto mana wajen gonakai hadiri babba ya ta gangamo sai suka ce haza arzun mamtirna a wannan kurin hadiri ne zai mana ruwa shi suke hadiri ne yanzu bayan mu yanzu ga ruwa ya zo da ta ta wuya kanta jarrabawa ce ku komo an gama ku da fari duk aya ce Allah ya ba ku ɗan sha wahala don ku koma zuwa ga Allah ba su koma ba su duk ba ka bane ba kuri yanzu ranar nan lokaci yi sai ga hadiri a shadirin azaba ne ji suke yi hadiri ne mai ruwa suna wannan magana hazar arzikin mutum na ya ce bal iya cikin su ya ce masta maganar kenan maganar bal kore cewa hadiri ne mai ruwa bal drab ku bar maganar ruwa masta bi wannan abin ne da kuke gaugautawa ya zo na azaba shine rihun ba hadiri ba ne ba iska ce fiha azabun alim kuma wannan iska kina hadiri ne na iska mai cike da azaba mai tsanani wannan iska tudammir kulli shay'in bi amri rabbiha za ta dirmiye ta halaka da duk wani abu da aka mata umarni kuma za ta yi aikin da umarnin ubangijinta kenan ba ruwa bane azaba ce ta zo lokaci yayi eh, ba maganar hadiri a azaba ce wannan mutane fa asabahu la yura illa masakinu aka waye gari babu adawa Allah ya gama da su sai gidajen kura sun zama gidan kallo kallo sun zama gidan kallo illa masakinu Allah ce wannan abin da ya musu zalika nizil kaunin mujrimin wannan irin an ba labarin adawa ga irin abin da ya same su kaka ce a shi kenan kurin ka samu na mutanen da ya dama halakar da su ya lace gaya maka haka fa yanda allah ya halakar da wannan haka muke sakamako ga mutane mujirmai duk mutanen banza masu taurin kai kan dokokin allah wanda ba sa biyayya ga allah masu rigima da addinin allah haka fa allah ke musu yan eh, wani menene to da yawa yau muna ruduwa da wata magana cewa ai wannan al'umma ba mata azaba wacce wanda azaba wace ba a wani al'umma azaba abinda muke da karanta wani al'umma Allah bai halakar da mu ne gaba daya amma Allah babu alƙawarin da Allah cewa Allah bai mana azaba kuma azabar Allah iri iri ce iyaka mu da azaba iri iri ko ta wuta nawa akai volkan a wuri nawa girgizar ƙasa nawa akai ruwa ya zo halakar da gari nawa haza na tufan wannan ba a ce ba a yi ba ba inda Allah ce bai mana azaba ta gaba ɗaya ba a mana amma da za ku yi taurin kai allah ya jirme da ku imma da ruwa ko gama ku da wata iska ko da wata volkan wuta da aka da aka ce ruwan wuta mai wuta daga dutse don aya ta allah kaga dutse an mai ya hutu ya shiga teku ya tsallaka ya shigo ruwa wuta ce ta shiga kore ma ta tsallaka ta huce wuta ta shigo kuma in ta wuto kuna kan take yi ba magana ba wani magana a gini duk kwarin gini an ta biyo da wani karfin wutan ya huce magana wani gini wata wayar ku kwalbeton waye wani daban da wani ya wuce shi duk garin gini ta yan bulkan biyu wani banda shi kun zai ratan shi wannan aya ce ta Allah daga wuta ce yan uwa yanda ake ku labarin lahira akwai wuta tana tarmi bishan nan karkasar tana cida da duwatsu da tsatsarin wuta kamar gidaje yanzu a nan duniya volkan ya isa aya ga mutane yanda wanda ya san labarin volkan maka ruwan ruwan wuta daga dutse da ake labarin wuta tana jiwowa sararinta kamar katon gini wai mai nemanin barka ji nake zuwa da dutse dole katon dutse zai ko ya halbo shi kamar pom ya ji hada wata karamar kawai ma ya bana wata karamar kawai wannan vulkan yanzu ma a duniya an gwada muku da wuta take tarsi a nan wutar duniya vulkan aya ce nawa aka aka asko musu da vulkan ta halakar da su nawa Allah ya halakar da girgizar kasa dubanai a mutu to yanzu ma akwai kamun Allah iri iri ne ka ci a ya huce ana yi kuma Allah wuri ba mu dauka aya ne a ta gari kaza an gari kaza kasa mutum dubu sattin n'o aka tamanin wani aka ayyuran n'o suka mutu dubu ishirin da wani ayoyi kenan akwai kamun Allah kamun Allah iri iri ne zai mu kawo abin da ya so amma kan mu dauka ce a mu yanzu kudin shi kenan bai a Allah yana wa mutanen talala don ku duk mutanen nuhu kawai ta tsawon zamanin abu da Allah bai ba mu shekara kaza mana abin mu shekara dubu aka yi ba ana yi wa dubu kan ba komi amma nan da Allah ka azaba su ma adawa haka ne tsawon shekaru tsawon zamani su kan ba komi a haka ina kan mu doka don muna zan shekantaka ana abin da aga dama Allah ya kyale a yi zina a sha giya a yi luwari ta kai a yi arme abin da lokacin ludu ma ba yi ba lokacin wancan na harkoma ba sai arame ba amma za arame ake ofisiyal a wasu kasashe a ji a hukumce a ji a yi arame na mace da mace da ba yi ba wakan mu da kawai shi ke wa Allah ya kare shi ba abin da za a yi a'a Allah ya shirin komai shi yake yi a kai tsaye yake yi an kwan biyu iya baka dare iya na dare Allahu alam makan mu doka an shi kenan yanzu kurin abin da muke ramar abin zamana a wani Allah ya ga mana wannan abin da ya musu haka yake sakamako ga mujirmai kowa Allah zai yi mai kamun da yake so musan da wannan kashe ne rashin kenan za ka nazar mujirmai haka muke sakamako ga dukkan mujirmai kenan adawa abin da ya same su kenan kan wancan abin da ya wakana a zamaninsu Allah ya ce wannan dai abin da ya zo wallazi na ma'ahu فأنجيناه والذين آمنوا والذين آمنوا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر القوم الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين alamin Allah ya ce fa'anjainahu wallazina ma'ahu bi rahmatin minna wannan azaba ta tsawa ta ta mai aka ce ta iska da ta zo Allah ce mun tsiratar da hud da shi da waɗanda suke tare da shi mana masu imani wannan bi rahmatu da rahama ta musamman daga wajen mu yan wa a gari guda suke a wuri guda suke Allah ya koda iska iska za ta ɗauki ba ada ta saman ta doshe jib ga musulmi ya yau abin da ya same shi gari guda ƙasa guda allah ya koda iskar ba ruwa mai imani ta ɗauki ba ada lawan labarin da aka lagara su can harkon haka kada ba samudu wadun bilkariya fa amma samudu fa'udu kuma kazzabat samudu wa adun bilkariya فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية نعم cikin haka ne Allah kama labarin cewa kazzaba samudu wa adun bil qari'a samudawa da adawa sun karyatar da kiyama ba wata kiyama ba wata azaba salakta fa amma samudu fa amma samudu fa hulku bi taghiya su samudawa an halakar da su tsawa guda kun tsawa daya kamar kun tsawa ce kurum tsawa daya Allah gama da su to amma adu فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وسبعة أيام ثم Allah ya ce su adawa mun halakar da da iska iska ga masu suna ji waye mu ashe da mina kowa waye mu karhi da bala'in jiki suna jin karhi da isa sai Allah ga masu da iska nan Allah na gamawa da su a zama guda inda kama san mudawa da tsawa amma a gwada masa gajiya wasu kasa wasu ba yi ɗaya rana ba aka aiko da iska kun ɗaya rana ba he da ta yi kwana dare takwas kwana bakwai da wuni takwas tana kadawa tana kadawa atiya mai iska mai kadawa an ce tsanin sanyi ne mai tsanin kadawa wannan sai ga ka an na humsara ya na ka ah, ce ga na a kanan ajazi na kalin hawiya ga he ga adawa kamar zama wani kututturen dabino da kai aka ciro hagidin aka yi ayyade eh ga suna ayyade iska na ɗauka tana jibga tana yaddawa idan ana ana tuntuko kututturen dabino da ƙasa har ƙasa a tuntuko shi a yadda he ga suna nan ayyade kanan ajazi na kalin hauya Allah ka tambaye kai mai ji fa hal tara lahum min baqiya kaga saura daga cikin adawa akwai saura yau sun zama cikin tarihi duk wannan abu suka mallaka da gidajen idan ka waye gari gidajen da suka ɓace a cikin ƙasa ana rayuwa a saman su kan ba taɓa yin su ba don daga nan bayani ma ce milisan milisan nan ko tiran telekofan ne aka samu wasu gidajen ma sun zama tarihi kenan mutum ya hankali ya tsoron Allah Allah na bar mutum ya abin da ya ga dama amma ba da mace shi ta lalace ta lalace kaka cewa Allah shi ke ya kyalin ba mana komi muna abin da muka dama aa ɗan yawan ka kadi ba a yau duniya wa'annan abin da Allah halaka da wani al'ummomi adawan samudawa mutanen mutanen wanne ne a yau ba a yi a duniya liwadin ce ba a yi zina ce ba a yi shangiya ce ba a yi ba wani abu ɗaya da ba a yi kun ba a ture ba yanda ake a ture ƙasar musulmi ana yi ko ina ana yi makama ko mishi kada kamar Allah ya kyale ne ko ya yarda ne a'a yi tsoron kamun Allah eh iya kamun lokacin da ya so wani hata da Allah kai kama da layin wasu eh Allah gafata mana kokura kwaran mu kenan wannan Allah ya ce shine kudin ya tsiratar da Hud da waɗanda suka yi imani tare da shi bi rahmat min da wata rahama ta musamman daga wajen mu wa qata'ana dabir ladina kadzabu bi ayatina muka tumbike wa'annan wa'anda suka ƙaryatar da ayoyin mu rana ta zo Allah ya gama da su da sassa da komai Allah ya halakar da su kuma aka tsiratar da annabin allahu da masu imani suna lakana cikin bayan shi wa ma man sun ki imani ne kenan an nemi su imani suka kiya ga abin da yake su kenan ko yan baya ku ɗauki hannu Allah shirai da mu ci gaba وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هذه ناقة الله لكم آية فذروا قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم تنزو كوندز يزو كمان دي مكتب وتفايشي أريه تنوه مريه تهود wannan kaɗai ka tsaya ka yi tunanin ɗan wakatun ƙur'ani ka ji labarin annabi nuhu mun kare kaman ba yi ba ya zo nan duniya ya yi zama ya yi kira a yi tafi gurmayya a bigi a tada aiwa ne ne ya huce mamu labari a yi mamu labarin annabi hud shi ma ya zo ya yi shekaru aru aru aru aru sun kare sun wuce wani umar duniya ce suka raka mahon inda muke rayuwa haka haka suka rayu kuma sun yi mu rayuwa sun yi mu tsawon zamani ba mu in zamani zamani nasu amma su ma masu tsawon zamani tsawon rayuwa yau sun zama cikin labaru mu ma haka wata ne labari haka take da wanda ya na kwarai da wanda bi ba wata ne labari an gama takardu an rage dosi kuma randewu kiyama hakan zai yan takalman kewa labarin wani su ma mutane da kamar kuma yan wannan labarin allah ya ba mu shine wa akwai darasi baka labarin ga yanda wani ka ji labarin mutumin kwarai yanda ya sha wuya inda za ka hanya ta Allah ka ji labarin mai taurin kai mai taurin kai inda Allah ya da shi duk wannan karatu ne makaranta ce ta musamman yanzu Allah ya ce mana wa'ila samu da akawo musaliha hmm. su ma dawa. mun aika musu dan uwansu salih yan mu sun rayu a cikin saudiya a yau hijir can ya kasu da jordani hanya tsakanin tabuka da, da, madina hijir limin zuwa madina zai gama sa an sa plak an sa an sa alama an sa hijir garin iya na hayo gari ne a cikin saudiya gidaje din yan kasan da saudiya da irin wannan sai saudiya ne suke duwatsun wannan duwatsu ne manya-manya amma kuma a nan suka gidajen su aka gyara aka shiga aka gyara ɗaki yau suna nan kamar komi a nan sallallahu sallam da ya huto daga tabuk ya biyo ta hijar ya biyo ta wurin yake ba su labari ga inda taguwa take biyowa tsaro ta sharuwa ya guda musu rijiyar wannan hadisin ya tabbata cikin musulun imam ahmad ya tabbata ruwa ta tabbata haka eh, ya tabbata ruwa ta tabbata tabbata haka ibn kasir ya karuwa yin yace ce musu ga inda tago take biyowa ta sha ruwa kuma ta fita nan ta koma nan sai ya kasa rice ga rijiyar sun ji hari jama'a ga rijiyar su wani wannan ga rijiyar su ce ya raba musu kwanaki na sha yau ta sha gobe su su sha rada take shan ruwa ba mai shan ruwa ya ta radabar ta sha su su sha nunanta don ruwa ta ya tuna haka mace gashi gashi da aka yi haka suka zamna cikin wannan hali har lokacin da Allah ya ce an annabi masa labari da aka halakar da su akwai wani mutum guda mai suna abu a abu rigal abu ruwa tabbata shi wannan abu iya harami iya cikin masu taurin kai da annabin Allah da salih aka aiko da tsawa aka gama aka halakar da su gaba daya kasu tsawa da aka tsawa kamar gaba daya kowa ya mutu lokaci guda saka gurfana saka kike haka da su gaba daya mace gaba daya kamar cire kuran amma abu rigal saboda alhurmal harami iya cikin haramin makka allah kyalish manzan ya ce yana hutawa daga harami shi ma za shi same shi amma an bar shi a cikin harami ya kare iya hutawa manzan ya ce kai kuma shi ma za shi duk gashi dalla gari ne gashi nan ko kuma in wani zama garin ya zama iya nan cikin garuruwa da masu zuwa suna zuwa suna gani to a can yanzu yau da gidajen kuran za ku ga gidajen su ga ɗaki ga rijiya ga wurin taguwa har yau ga suna nan kuma zama gidan kallo kallo gidan tarihi ya ce samudawa mun aika musu a kahun salihan an aika musu ma'ana aika musu dan uwansu salih shi ma dai ga magana shi qala ya qaumi ibudullah malakum min ilahin gairu ya mutane na kira na tausayawa na yan uwana ya jama'a ta ku bauta ta ma Allah kuma ku sani malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta da gaskiya sai Allah fa dace ne Allah ne kurin abun bauta ba ku da wani ilahin ba shi ba kuma qad ja'atukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da hujja daga wani ubangiji don can sun yi magana cewa ma anta illa basharun misluna fatar bayatin kuntum min sadiqin qala hadi naqatullah eh la shirbun wal kum shirbu ma'lum yace suka ce a kai wa salihi kurin ka zo ka ci Allah ka mutun ne kamar mu ha ma anta illa basharun misluna kai mutun ne kamar mu kurin ka zo ka ce wai Allah ya maka sako zuwa gare mu ka an har abin da kake faɗi kai annabin gaskiya ne Allah ya ka zo mana da aya su suka nemi aya ta dalilin ya gwada musu cewa to kai da mutum kamar mu haka mace kuma kamar da kai da daya ne ka ce Allah ya koka ina alama aya da take gwada alama kai ɗan saƙo ne daga Allah ka duwani ya karanta da kai mi sun san da Allah san da Allah yana da mu'jiza yana da aya amma me suka tsammani su wannan abin da suka gada ake yi shine daidai kuma shi ma bautar duk ɗaya ne bautar Allah ce shi da ka sabo to ina alama sake wanda Allah ya aiko ko alama ina alama ayar Allah ya aiko ka ina take shi suke da hukuncin su ba da mana aya alama shi da aya ina alama aya Allah ya aiko ka tunan suka nemi shi ne magana taguwa ya ce to hazi na katullah ga taguwa nan ta Allah zai zama labarin ta kenan wannan ya ce kenan kada ja'atukum bi bayyana min rabbikum hadi naqatullah na zo muku da hujja bayananna daga wajen Allah ubangijinku hadi naqatullah wannan taguwa ce ta Allah dan su suka nemi aya a sabkar taguwa domin anan akwai maganganu ta wani taguwa da diyatta ta yi hamad aka ce ta kamar da yana ga wannan usaimin Allah shi shiga ta mushi yake ce wannan akwai kisa ta shahara cewa wannan taguwa tana tare da diyarta da aka soke da aka soke uwal da ta je ta dutse ya bude ta wada da ya wada ta wada dutsen da man dutse da man aka je yayi nakuda ya huddota da aka she uwar ta je dutsen ta wada dutsi ta kuka ta kuka uku daga baya ce to me aka dai ce irin wannan labaru sun ta irin wannan labaru yan uwa akwai magana da ake ba da labari cewa kawo labarin banu isra'il ya ce ne masa'ala malamai magatun sahabbai akan kawo labarin isra'il isra'iliyat manzo Allah labarin a doko amma abu ne wanda mu ba mu kawo hujja da shi abin da abin da yake cikin ma'anar hadisai isra'iliyat abin da ya zo daidai da wata aya dama wata aya ta kakwa annabi ya bayani shine za mu gaskanta hmm. abin da ya zo da ya saba ma wata aya ko wani hadisi ya mace karyaci. ce hmm. abin da ya zo bai saba ma aya ba bai saba ma hadisi ba ya bi bakin ku alaikum mun ji labari ya huce ya ta a akan haka kiran baiwa a fassara alƙur'ani da isra'iliyat babu magana tafsirin wanda shi domin ce shi ƙur'ani abu ne ya ƙini labari ka ce allah ce kaza labarin za ka dangana mu allah ka fassara da isra'iliya ya ce ba a fassara aya da wannan ya ka wannan abin da ke ba labari ya sa ma ƙur'ani da sunna ma gaba ɗaya cewa wani ta ko gana ku nasin ƙur'ani ya ba labarin kurin shi aka ba shi labari an soke ta ce ta mata da kun sasa ayyamu zalika wajen gari garma kazu kila abin nasin qur'ani ya kawo shi annabin yahudi ba magana wani dona labari ne ya zo ya wuce Allahu alam amma bin fasara qur'ani da shi shi dai Allah ce ga abin da ya ga musu hadi naqatul lahi wannan taguwa ce ta Allah ce lakum aya kuma wannan taguwa aya ce da take tabbatarwa cewa ni manzan Allah zuwa gare ku shine aya alama cewa Allah ya aiko ni dan taguwa abin da ke akwai mamaki ita daya ruwan da ake sha a gari gaba daya za ta shanye ta daya ba mu sha na heta kuma idan bata shan ruwan za ta ba garin nono wannan ruwa ta kaka haka nan za ta ba garin nono a sha nonon ta gaba daya ka ta taguwa ce kuma su suka nema taguwa ta hutu, kuma maka taguwa ta huto bai mamaki suka je kuma taguwa ta hutu a gabansu kina wani taguwa ta zama to muku aya ce alamar ni manzon Allah ne dan haka fadaruwa ta akulu fi ardillah wala tamassuha bisu fa ya'khudhukum adhabun alim ya ce amma ha wannan taguwa ku barta ka wanda ya taɓa ta da wani abu ku barta ta a cikin ƙasa ta Allah ba ce kwata kwata abinci ba ba ce kwata abinci ba ku barta ta a cikin ƙasa ta Allah cikin ciyawa ta Allah kada ku shahe ta da wani mugun abu ya musu kashe idan kuka yi fa ya akuza kuma azabun alim kuna kuna ta da mun abu to Allah zai ko da azaba kai tsaye kenan nan ba saurarawa dama da kuka tare shagantaka allah kyale amma idan kuka kuskura kuka taba wannan taguwa da wani mummunan abu fa ya akhudhukum azabun alim wata aya fa ya'khudhukum azabun qarib kuna taba ta gab azaba na zawa haka ya gaya musu da wannan kashe na taba wannan taguwa da mugun abu amma duk da haka fa a suka je suka soke ta فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب أنا با صار لاباري أي سن سوكيتا سن سوكيتا تتنزو لوكتي أي ينزو shagantaka ta kare أما الله ينكي ديلي kwana أوك turoji kwana أوك أكبادا bada أوك إيا iya karewa yace shi kuma wannan alƙawali na maganar sabkar azaba bayan kwana uku zalika wa'adun ghayr makzub ai a wasu labarin su karya ce ko min su karya ce ko su karya ce ko to wannan wani alƙawalin Allah ne wanda bai karyatuwa ba sai kwana uku ba ya zo ya huce ku ce ba ayi ba karya ce ko to wannan wani alƙawali ne wanda baya karyatuwa ai heda ya zo kwana uku ya zo an shiga na hudu a ce kun gani ko ba a yi ba shi da mai da karya ce ko to ba a yi iya zawa an kare wa'adun gairu makazu alƙawali ne baya ƙayyatuwa kuma haka aka yi bayan kwana uku ya ga tsawa ya ce wa zukuru idh ja'alakum khulafa min ba'd qadin واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين تكين دي قلقاتي دي وذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد سوكا تنادوا أمس كشي ɗaukar misali da nuhu su kuma yanzu samudawa ana musu kashe ɗaukar misali ga adawa yake ce musu kutuna yadda allah sanya kuma maya bayan ya halakar da adawa sun zama cikin labari yadda allah ya halakar da adawa kun zama to masu maye ƙasa a bayansu wa ba wa akun fil'ar allah ya sabakar da ku ya zamanar da ku a cikin ƙasa ya ba ku komi na tabbatar mulki tattakizuna min suhuliha qusura a sannan suhul sahal ma'ana saman ƙasa saman tere libre kenan kuna kuna yin gidaje manya-manya a saman hilin ƙasa a doron ƙasa bayan haka watanhituna hituna aljibal buyuta kuma dutsi mai sunan dutsi za ku shiga ku sassaka ku gyare ku gida a saman ƙasa ku gida a cikin dutsi ku gida ko ina ana kunan dama ce da haka fazukuru zukuru ala Allah tuna gagashe ne wannan ni'imar Allah ne gare kuwa ya kamata ku tuna ni'imar Allah ku biye ga Allah ya kamata ku yi godiya ku zama masu godiya ya ce ku tuno ni'imomi da Allah ya muku ha wala ta'asau fil adam mufsidin kau ku zamanto masu tahiya da banna a saman kasa haka yi muska shi ku yi hankali da ruɗuwar ni'imar Allah jin daɗi ya kama gaya ga lahiya ga kari ga komai a ninku kada wannan abin ya ɗauke ku ha ya kai ku ga azabar Allah adam muna motsa bikin yau mai na mai alfahari da ilimi iri iri komi kaman mallaka komi idan wani kusa a yau adam ya ji da isa iya dogara da kanshi da ilimin shi iya ji ko wani abu ne shi ne kurin yake ilimin shi shi samu kayan shi bai tunanin da wani Allah mahalicci su ma haka ne a kansu sakarun abubuwa wani abu ne gudun nasu na musamman su kun suka cin kansu su ba sa tuna ni'imar wannan mahalicci mai wannan ni'ima gare su shi ne ka tunatar da su ku tuna ni'imomin Allah kuma mutane haka a yau mu Allah ku ɗan yau Allah mana ni'ima masu yawan gaske biyo yan baya ba ni'ima ta jin daɗin rayuwa ilimi Allah ilimin da adaba ba shi Allah ya hudu shi a yau komai ta kan sauki Allah ya baka ka hau da ya ka tafiye a jaki a doki kai tafiye wata biyu yanzu kai ka ji awa ɗaya inda da inda zasu ji zasu awa da yan wallahi a yanzu wallahi ni ina ga ba abin da muke manaki asara kamar zamani muke muke amince domin yawa wallahi Allah ya bamu yau ya bamu abin riba ta zamani duk da muna da zamani kaɗan amma nimar Allah sai ya bamu cin moriyar zamani yawa ka riba ka riba a da za ka gara wani sako za ka wani gari na Saudiya ko Amurka wata nawa za a je a yi buƙatar a dawo yanzu kai kana gidanka kan gadanka he kai wani a farakin miliyarika kada kan gado kuna ka taɓa na'ura a yi kaza a gwada ma kayan a gwada ma ga irin kayan ga batokin ga kamfanin kana kan gado wallahi kai oda kayan miliyarika yan wasu a da wani abin kayan a yi heka ka shekara har maka mutu ba ƙari ba a far ɗaya da ake yi a cikin awa ɗaya wallahi a da in ka ce za ka yi irin kwanakin da da aikin kayan da he mutum ya mutu ya kare ba abin bai da ba a wannan wala mutum wani abu ya cikin iya cikin wani mutum wani abu ne Allah ya ba wani nima ce nima da shiga nima ce da kuma Allah zai mutum kanta ba karamin nima ce babba nima ce ta ci ribar lokaci kina kamata mu ci ribar lokaci an ba mu kwanaki gajeru amma wallahi Allah ba mu ni'ima ta riba ta wannan kwanaki gajeru dan lokaci kaɗan ka yi abin da a da ya kawo shekaru ka yi shi wannan wata ni'imar Allah ce ta kan sadarwa lalle akwai masu hanyar shagalta amma muwa Allah godiya abin da sauƙi ɗan adam a yau ga maganar jirgi a ɗan awoyi ka tayar sabka a saudiya kakanninmu nawa suka zama a sudan sun zama yan ƙasa daga zuwa hajji ne suka zama yan ƙasa a sudan ma zan ce sanin zubin sanin Niger ko Nigeria ko Senegal miliyan kamar ta sanin a Sudan sun zama 'yan ƙasa miliyan kamar 'yan Niger 'yan Nigeria a Sudan daga tahiyar haji a can ƙasa ta maka lokaci maka kama kamar ɗanka sun zama 'yan kasa amma yanzu a cikin haka ana rigima mun yi kwanan talatin a maka ana faɗa ana rigima a awa hudu ke ka je kai saudiya a sauki maduna ni'ima mu Allah ne ma ya kamata mu gode mu Allah mu sauna ni'ima ce ta Allah wannan ni'ima mu gode mishi mu yi godiya ga Allah mu yi abin da yake so eh mu ba abin da yake so abin da ta bai so kan mu yi ya wani umarni mu yi kaza mu yi na bari mu bari mu san shi ne Allah mahalicci iya wani mu da halitta mu dan ibada kai mu zamanto masu bayi na hakika ga Allah shi manufa abin kudu kina shi ne wani annabin shi ma yake jan hankalin mutanen shi ku tuna ni'imomi da Allah ya muku ka ku zamanto masu ɓanna a saman ƙasa me suka ba shi amsa da قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون حسبوك أنوا ganin ayoyin da ya jeru suna magana irin raddi da suka wa suna ɗaukar masu imani ya ku bayi raddi na reni na rena wayo ganin mun yi alƙawarin kayan mu Tanwa cikin wata ruwaya da imam ahmad ya rubuto da sinadi kyakkyawa kamar da ahmad shakir haka a na'u sun tabbatar da ingancin ruwaya wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam iya cikin daji kurin sai ya ga wasu shaidanu sun huto sun nuho shi da wuta za su kona shi da wuta da shaidan a gabansu babba da wuta ga dangana manzo Allah ya hurgita

addu'a kare miyagun shaidanu kariya ga tsagerin aljanu Allah zai kare ka daga tsagerin aljanu duk da ta daga cikin sunan musulmi akwai ruwa akwai hadisin la shi bai kawo kisan ya kai ka adda amma akwai da ciki akwai da cikin sunan musulmi ka addu'a ce ta kariya Allah ma kariya ga tsagerin aljanu ke kana ga wannan shaidani ma shaidani ne ma me ka kakkatan addu'a in dai shi insha Allah Allah zai maka magana shi in da shidani ne Allah zai maka magana shi din da kake tsammanin na akwai shaidani a wurin karanta ta da kake tsammanin akwai shaidani ga lafazin addu'a a'udhu bi eh, a'udhu bi kalimati llahi tamati allati la na nabarun wala fajirun min shari ma khalaqa wa bara'a wa dara'a wa min shari ma yanzu min as-sama'i wa min shari ma ya ya'ruju fiha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 ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق يد إلا طارقا يترك بخير يا رحمن وأنا أنا كرم تاتا لوكتشن tsoron tunkara wani miyagun ne wannan azkari ne na yau da kullum domin mutum bai rabuwa da irin waɗannan miyagu san wan Allah wannan zamu kawo haka tanzantan amma wannan tun da akwai tasirin musulun ba magana a ce ya aika tara nan dai a kadiba can sirrin musulun kaga an kawo ruwayar illa shi bai ka labarin ne amma akwai ruwayar akwai ayar adal a cikin sirrin musulun yan wani ga kenan nan ya dace mu tsaya dan mu ɗauki kisan a daga tushenta kan mai rabi da rabi mu tsaya dan yana ga sauran mintin mu biyu ne ko uku kadai da mu tsaya insha Allah da hatar Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan imani Allah in waka yi addu'a ana tabbatar maka imani ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik amin amma gama annaba sana addu'a na gare mu wala gama da addu'a Allah tabbatar da mu akan imani amin lokacin hasal sa mutuka da imani amin اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على ala وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم ala آل إبراهيم إنك Hamidu Majid. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى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 اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا